وعلى ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل الكتاب نعم الثاني نبي مؤسس مذهب المرجعة المتكلمين wato wanda ya asasa mazhaba na murji'awa na mutakallimi don wancan karan mun yi bayani akan wanda ya asasa mazhaba murji'a na fuqaha hmm. an gane kowa ya san menene irja'i na fuqaha menene irja'i na fuqaha yawa irja'i na fuqaha suna nufin aiki baya shiga cikin imani gani mutum ya ce ma wato aiki bai daga cikin imani yana da irja' murji'i ne amma murji a ha. ya yi da imanu qawlun bin lisan wa i'tiqadun bin qalb amma kuma bai sanya al'amalu bin jawari daga cikin imani ba ana kiran wannan murji. amma murji a ha? wannan irja'i irja'i ne mai sauki kan sauran akwai murji'atul mutakallimi wa hadha la ikhtilafa fi bainal ulama to wannan babu sabani a cikin tsakanin malamai fi annan man kala bi hadha al-mazhab al-khatir lalle duk wanda ya faɗi wannan mazhaba mai hadari a wanda ya faɗi wannan mazhaba al-jahm bin safwan shine jahm bin safwan na'am shine yake da wannan shi girgiro wannan aqida din wa kana rajulan min ahli ahwa ya kasance mutum daga cikin ma'abota san rai lam yujalis ulam aliman faqahu bai taba zama da ba bai zuna da malamai ba ya girgiro wannan aqida ba tare da ya karanta shi a wajen wani malami ba ko kaɗan walam yu'rab bi talab al-ilm ba a san shi ba da neman ilimi ba na'am wa ma jalasa ahl al-ahwa kawai ya zauna da malaman bid'a ne ya zauna da masu son rai na'am wa fi muqaddimatihim al-ja'd bin dirham daga cikin daga cikin malaman da suke gaba gaba daga cikin malaman da ya zauna da su akwai al-ja'd bin dirham na'am at-tirmidhi allazi zabahu amir al-mu'minin khalid bin Abdullah al-Qasri eh shine wanda Amirul Mu'minin Khalid ibn Abdullahi al qasari ya yanka shi an gane saboda ya zo da aqida eh saboda zindiƙancin sa sai sarkin musulmi ya kamo shi ya yanka shi nan wa ilhadi da kuma ilhadin shi fi nafi asma'illahi wa sifati a wajen kore sunayen Allah da siffofinsa na'am an gane ya kore sunayen Allah kamar yadda muka sani ya ce bai yadda Allah ya yi magana da annabi Ibrahim ba a bai yadda Allah ya magana da annabi Musa ba sai kuma bai yadda Allah ya rike annabi Ibrahim Khalil ba yace duk wanda yake annabi Ibrahim Khalilullah yayi ridda duk wanda yace Allah subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa yayi ridda irin wanda mutum zai ga aya kirikiri, ga hadisi kirikiri sai kai mamaki ya za a yi mutum ya yi inkarin shi yana da imaninsa eh? wa kallama Allah Musa taklima wannan ba nasi ne? suka ji wani malami ya ce ba duk wanda ya ce Allah ya yi magana da annabi Musa ƙarya ne kafirci ne ga kuma aya wata kazan lahu Ibrahim Khalila duk wanda ya ce Allah ya rike Ibrahim Khalil shi ma kafiri ne to irin wannan malamai abin ya daure min kai manyan manyan malaman tabi'ai suka ga gabawan Allah nan yana kare wannan kuma ya tara samari kuma samari na ta bin shi akan wannan aqida din an gane wannan ko a lokacin nan suka kai karan shi zuwa wajen sarkin musulmi na wannan zamani Khalid bin ah, Khalid Kasari eh, ka ce to gafa abin da ke faruwa wannan wani bawan Allah mai suna Ja'al bin Dirham ya zo ya ce Allah bai yi magana da nan Musa ba ya ce Allah bai rike Ibrahim a matsayin Khalil ba ya yi inkarin sunayen Allah da sifofi har ma ya kafarta yace aka ce a zo da shi aka zo da shi aka ce malamai su maimaita abin da suke zargin sa suka maimaita abin da suke zargi bayan sun maimaita abin da suke zargi aka ce haka ne shi haka ne aka ce kare kanshi ya yi bayanai ya yi bayanai aka ce malamai kun ji malamai suka ɗauko bayanai da hujjoji da ayoyi da hadisai da mangarin magabata akan matsala ɗin bayan sun yi bayani aka ce ka ji abin da aka faɗa kana da abin da aka tunkuɗa wannan ya kasa kana da hujja ya kasa a yanzu shi kenan ko malamai kun gama aikin ku Allah ya saka muku da kuma kama ku tafi yanzu na aikin sarakuna a lokacin sarki yasa aka kama shi aka daure aka ce an ba shi kwanaki ya tuba ya tuba shi a gida shi ne kuma aka zo da shi kenan sai da sarki ya bari an gama sallar idi ranar idi an gama sallar idi sarki ya yi huduba hudubansa wanda yake mashuhur ala ayyuhan nas dafu تقبل الله da hayaku مدين inni بن الدرهم لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم ولم يتخذ إبراهيم خليلا الشيخ ya kuma لي ku yi layya Allah ya karbi layyanku a abin da ni domin lalle ni zan yi layya da saboda ya raya cewa Allah bai yi magana da annabi Musa ba sannan kuma Allah bai rike Ibrahim a matsayin khalil ba kowa ya layya shi ke nan liman na sauka yana sauka sarkin musulmi yana sauka sai zo sa aka ɗauko ainihin ja'ad ce shi zai yi layya dama da ja'ad yana kwantawa sa kwanta da shi ya yanka shi Allah hira yana yanka shi to na yanka ko ya yanka da dabba layyan shi ne alama ibn qabi ya ce kai wannan layya ma da ita hmm. da ana yi irin wannan layya da an rage biriya a duniya ولأجل ذات حاد جعل خالد القسري يوم الزبائي والقرباني إذ قال إبراهيم ليس خليلا كلا ولا موسى الكليم الداني يتي شكر الدنيا كل صاحب سنة لله يدرك من أخي قرباني yace ai duk wani ma'abocin sunna ya gode ma wannan layya wanda amirin mumini yayi ma dalla da irin wannan layya da ba ana haka an gani to wannan bawan Allah shi ya karantar da Jahan bin Safwan aƙida na ainihin irja'i an gane ku na'am eh wa qad akhadha aqwal jaham min ba'dihi sawa'un fi sifat aw fil iman bishr al-mirisi sannan akwai wani mutum mai suna bishr al-mirisi hmm. shi kuma ya karbi wannan aqida daga wajen jaham bin safwan shi ma ya yada aqida bishr al-mirisi hmm. sawa'un fi sifat aw iman shi dai ne a cikin sifa ko ga dangane da imani duk ya karba sa? nam shekul mutazila nam shekul ne eh, shekul eh, mutazila nam nam wa mimman talaqafa mazhabul daga cikin wanda ya karbo mazhaba na jahm bin safwan fil iman akwai ibnu kullab abu muhammad bin uh, ibnu kullab abu muhammad bin abdullah bin sa'id bin kullab رأس المتكلمين بالأسرة نعم والإمام أبو al الأشعري sannan al-imam abul hasan al-ash'ari shi ma ya karbo wasu abuwa na aqida saniya a cikin marhala da ta biyu qabla an ya talika ya ta ahli sunna ka kuje runguma ahli sunna cikakke wa hazani mimma huma allazani nashara mazhab jam wa'annan su ne suka yada mazhaba na jam game da imani cewa al-imanu huwa al-ma'rifa imani shi ne sanin Allah kawai idan mutum ya san Allah ya zama imani wai ya zila na daga na fasa muka بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابن عبد البر بسنده ابن عباس يا رويتو ده سندين ga ibn abbas في جامع بيان العلم a cikin jami'u bayanin ilm na'am kana yablughuni alhadith an ar-rajul wato ya kasance hadisi na kaiwa gare ni daga wani mutum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam walau ashadu an ursila da zan so da na so in aika zuwa gare shi hatta ji'a har yanzu ayu hadithni ya bani hadisi fa fa'al da zan iya aikata ina da darajar da in na ji hadisi wajen mutum da zan so in aika shi ya zo ya same ni ya bani hadisi zan iya aikatawa an gane wannan na'am saboda matsayina da nake da shi da sauran su haka nan amma walakin ni kuntu azhab ilai sai ni na kasance ni da kaina zan tafi wajen shi in na ji wannan na fi shi ilimi amma na ji yana da wani hadisin daban da shi zan kama hanya in je gidan shi in samu wannan fa'ida na wannan hadisin da sai in je in kailula in yi bacci rana a kofar gidansa hatta ya kharuja har sai mutumin ya fito ba har sai ya fito idan ya zuwa gare ni sai ya bani hadisi an gane domin ina so in mutunta ilimi duk mutumin da ya san wani abu ba sani ba to zan je wajen shi in kai mai ziyara in fa'idantu da shi na mafi ruwayatin an a cikin wata ruwaya daga gare shi wajattu ammatu ilmi ashabil hadith ashabil na samu mafi yawan mafi yawan ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan kabila na ansar daga mafi yawan ilimin annabi wato yan ansar sun tara shi hmm. shi yasa ba na wasa wajen kai ziyara zuwa ga ansar in kuntu laqil bi bab Hadin? na kasance ina yin kailula a kofar dayan su nam walau shitu azinali da na so kawai da ya mun izini hmm. kawai in kwankwasa min ci gani nan a ba na so in kwankwasawa zan tsaya zan tsaya kofa ina jira sai ya farka daga bacci in ya farka daga bacci sannan ya fito da kanshi in ya fito da kai sannan tambaye shi fatawa walakin abgi ne zalika iba nafsi sai dai ni ina son ina son faranta mai rai ne ba na son takura wa malam a ce sai da na taso shi sa'an ya bani wannan a zan jira shi sai ya farka daga bacci sa'an nan yanzu ya fito da kansa fitowan kansa nan zo tambaye shi an gani kaga yanda wayannan bayan Allah suke mutunta ilimi kuma suke mutunta malamai na'am قال أبو فردوس أبو فردوس يجي هذا الأمر من قلوب الهمة wannan na rantsi da Allah yana daga cikin ɗaukakan himma mutum ya taso takanar ta Kano ya je wani waje mai nisa don neman ilimi sannan kuma ya tsaya a kofar malam sai malam ya fito da kanshi da ɗulin nan kuma yana daga cikin tsawon ainihin wato rai da ainihin lizinta na cewa neman ilimi da shi dama neman ilimi sirrin shi na ce sha Allah in zaka rika zuwa makaranta kullum za ka yi mamaki ilimin da zaka tara a gani mutumin da yake ma karatu a sha ruwan tsuntsaye shi ke da matsala amma kullum ka je kullum ka je kullum ka je za ka yi mamakin irin karatun za ka tara shi ne muwazaba wajen neman ilimi na wasu su damar wakti fi ma yan baje da kuma aiwatar da lokaci cikin abin da ya kamata mutum ya yi amfani da lokacinsa cikin abin da ya dace kare ya dai a tsarin lokacinsa Na'am, wa adamu tadai'i fi ma la Da rashin tozartar da lokaci, rashin ɓata lokaci a cikin abin da bai kamata ba. Na'am. yan baji an nabtadiya bi haula. Ya kamata bi koyi da wayannan. Na'am, wa an naj'ala a'malahum nisba a'yunina wa nisba a'yunina. Mu sanya ayyukan su ya zama to daidai da idanuwanmu. A gare ko mu kura musu ido ayyukan su. Mu sa mu ayyukan su ido don mu koyi da su. Na'am, li'annahum tafarru li hadha shay. Domin su sun ba da lokacinsu ga wannan abu Na waɗau jalla awqat Jalla. Jalla awqat kuma sun ba shi mafi yawan lokutan su wa qadu ma'arifa. kuma sun kutsa cikin zurfin tekun nan na ilimi sun kutsa zurfin tekun ainihin ma'arifa Wannan najahu fi lillahi daruhu lillahi wato zai suka samu nasara a cikinsa akwai falin lahi da ruhu hmm. kai Allah ta'ala ya musu albarka wani dan mutane قال الشاعر والمواقي نتاكو رجل رجله في السواء في الترى ka kasance mutum ne wanda kafan shi yana ƙasa amma wato kan wato can kan himmansa yana can sauraron surayya shi yana ƙasa amma kuma gaba ɗaya yana himmansa na can sauraron surayya eh insha Allah an yi karatu وجيز تعريف العقيدة هو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعريف العقيدة نعم العقيدة في اللغة عقيدة اللغة العربية نعم من العقل أنا أقول shi daga huwa rabb shi ne daura abu daurewa nan wal ibram da tumkawa wal da kuma kyautata tumkawa in an tumka shi a kyautata tumkawa ta inda ba zai tsinke ba shi igiyar nan wat da amintar da ainihin kulli nan washadd bil quwwa da daurewa da karfi nan wat tamasuk kuma daurewa ya liƙe sosai ya kama nan wal duk ya manne wal da tabbatarwa ومنه daga cikinsu ake samu yaƙini da jazam ana so a samu yaƙini ana so a samu jazam dangane da abin da ya shafi aƙida na wal aqd naqid hal shi kullawa ce kullawa kishiyan kwancewa kenan na wa yuqalu aqadahu yaqiduhu ana cewa aqadahu yaqiduhu aqadan nam wa minhu uqdat yamin daga cikin aka samu kullar rantsuwa duk dai kuma kullar aure uqdatun nikah wanda aure alallahu tabaraka wa ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum wala yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman Allah baya kama ku da ya sashen rantsuwa na gaul yamin hmm. sai dai Allah yana kama ku da abin da kuka kullu rantsuwa kan shi hmm. wal aqida alhukum alladhi la yaqbalu fihi shi aqida shine hukunci wanda baya karban shakka a cikin sa ga wanda ya ladamu ta idi ga wanda ya kudirce shi da zarar mutum ya kudurce to baya karban shakka abin da ya kudurce din zai zauna cikin zuciyarsa wani aqida fi din aqida ce addini a itiqad shine abin da ake nufin kudurcewa da shi na al'amal banda aiki abin da ake nufin kudurcewa a zuciya banda aiki ka aqida tu wujudillah kamar aqidan samuwan Allah subhanahu wata'ala na'am ba'athar rasul eh, da kuma aqidan aiko manzanni wal jam'u aqaid jami'in aqida shine aqaid wa khulasatuhu ma aqada al-insanu wato khulasa a takaice shine aqida shine abinda mutum ya kulla a cikin kuma yanke da shi baya shakka akan shi wa huwa da zarar mutum yana shakka ba an ya tambaye shi abin akwai tashin kiyama ke kyau tashin kiyama akwai babu zai iya yi wa akwai tashin kiyama zai iya wa babu su ya zama to ba shi ba ana so ka samu jazam tabbas akwai tashin kiyama tabbas akwai hisabi tabbas akwai azaba to wannan shine ya zama to ka ana da wannan ko eh. sawa'un kana haqqan am batila shin daidai ne gaskiya ne ko kuma ƙarya hmm. eh al-aqidatu fil islah aqida ga islahin malamai iyal al-umur allati yajibu an yusaddiqa biha wato shine al'amura wanda yake wajaba wato a gaskata zuciya da ita wa an yusaddiqa bi halqal zuciya ya gaskata shi nam wa tatma'inna ilayha an-nafs kuma sannan rai ya nazu da shi A hatta takuna yaqinan sabita har ya zama to yaqini tabbatacce la ha rai wanda kokonto baya cudanya da shi wala yukhalituha shi dai baya cakuda shakka baya cakuda da shi ai al-iman al-jazim allazi la yatatarraf ilayhi shakk shine imani yanke wanda shakka baya afko masa na'am la yamu tajri a wajen wanda ya kudurce annabi isa zai dawo to ba ku wallahi abubuwan dai kila ya dawo kila ba zai dawo ba gani akwai ceto to kila akwai ceto kila babu to ba a kiran wannan aqidar mutum da akwai shakka a cikin zuciyar mutum eh mu yaji ba an yakuna mutabiqan lil waqi ya wajaba ya zama to ya dace da abin da ke faruwa mutum ya kudurci abin da ke ya dace da abin da ke faruwa misali la yaqbalu shakkan wanda baya karban shakka baya karban zato in lam yasil ilm ila darajat al-yaqin al-jami idan ilimi bai sadu zuwa ga darajar yaqini yanke ba la yusamma aqida ba a kira shi aqida nam wasu ne aqida an kira shi da suna aqida da annal insan ya aqidu alayhi qalba don mutum yana kulla zuciyar shi akan shi nam wal aqidatu al-islamiyya nam nam ba mana ba saɓani eh, ya kamata ce an tafi da kai kai bai daya ka ga yi saɓani a kai da kuskure ne da daidai wani ya yi kuskure wani ya yi daidai yau ba matsala ba da tafi eh نعم الحكم بما الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الرابع dalili na hudu ne inda Allah ke cewa wa inna shayatin la yuhuna ila lalle suna yin wahayi zuwa ga masoyansu don su yi jayayya da ku idan ha kun yi da'a da su kun yi da'a gare su da lalle kun zan mushrikai an gani? in kun yi da'a gare su wajen halatta abin da Allah ya haramta tunda Allah ya ce asalin ayar Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkaru bismillahi alai wa innahu lafisq kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a gare shi ba domin lallai fasikanci ne kuma lalle shedanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu don su yi jayayya da ku cewa mushe yankan Allah ne mushe yankan Allah ne ko kuma kuna yanka naku kuna cin naku dabba din wanda kuka yanka amma ba ku cin yankan Allah wa in ata'tumuhu idan har kun musu da'a to lalle kun zama to mushrikai na'am fa in qila inna man ata'a ghayra Allah in an ce lalle duk wanda ya da'a ga wani Allah amma yukhalifu amr Allah ga abin da ya saba umurnin Allah ashraka to hakika yayi shirka wal jawab min wajhayn jawabi anan ta fuskoki guda biyu ne al-awwal anna zahir al-aya yuhin bi an jawabi anan shine lalle zahirin aya yana nunawa bi anna kullu da'a shirk cewa duk wani da'a shirka ne hada zai murad eh wa in ata'tumuhum in har kun musu to kun zamanto kaga zahirin abin kenan duk wani da'a da kai wani kazan mushriki in kai da'a ga abokinka ya kai ka gidan silma kazan mushriki kai da ga abokinka ya kai ka gidan zina ka zama shirki kai da ga abokinka ya sanya ka je ka sha giya ka zama shirki haka abin yake kaga ba haka abin yake ba tunda ce shedan yana yin wahayi zuwa ga masoyansu domin su yi jayayya da ku in har kuka yi musu da'a lalle kun zama to mushrikai wa za ka yi mura to wannan ba shine abin nufi ba kuskure ne wannan magana na'am ballam yaqul bihi ahadun kai babu wanda ya taɓa a faɗin wannan magana daga cikin malamai na biyu asla'atul murada wato eh asla'a murada da'a wanda ake nufi muna iya da'a fi tali wa wato da'an da ake nufi a nan shine yin biyayya wajen halattawa da haramtawa kai biyayya ga malamai wajen halatta haram ko wajen haramta halal to wannan shine abin da ake nufi yani annahu yuwafiqu ya'taqidu hillal haram haram wato lalle shi yana dacewa da su sai ya kudirce halatta haram hurmatul halal da kuma haramta halal قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عبد اللطيف bin عبد Allah ya حسن الله ya ce. يجي وتأمل قوله تعالى ka lura da maganar Allah da yake cewa inna shayatin la yusuna ila awliya'i cewa lalle shaydanu fa suna yin wahayi zuwa ga masoyansu domin su yi jayayya da ku wallahi da za ku yi musu da'a to lalle ku da kun zamanto mushrikai kaifa hakama ala anna man ata'a awliya ash-shaytan yadda Allah ya hukunci cewa lalle duk wanda ya da'a ga waliyan shedanu wajen halatta abinda Allah ya haramta aka ce suka halatta cin naman mushe duk wanda ya musu da'a cewa cin naman mushe ya halatta a ci to lalle fa ya zama mushriki a gane saboda Allah ta'ala ya haramta nama mushe shi ma ya zo ya halatta shi to daga wannan yana magana kan da'a ne na tahalili da taharimi duk wani mutumin da ya zo Allah ya haramta abu sai shi ya halatta ko Allah ya halatta sai shi ya haramta to lalle wannan ya zama mushriki na'am na'am ad-dalil khamis dalili na biyar qawluhu ta'ala amlahum shuraka na'am shin ko suna da abokan tarayya ne min addini ma lam ya'zan bi Allah da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai yi izini ba fa in qila inna al-hakim bi ghairi ma anzala Allah in an ce lalle bai hukunci bai hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba yayi tarayya da Allah ta'ala wajen hukuncin sa to da ya zama kafiri idan an samu mutum yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to wannan mutumin yayi tarayya da Allah a wajen hukuncinsa tunda yayi tarayya da Allah Allah yana hukunci shi yana hukunci saka yayi tarayya saka ya zama mushriki ya zama kafiri al jawab an al aya la tadullu ala kufr al mubaddil jawabi anan ita ayar la tadullu illa ala kufr al mubaddil ba ta nuni akan wani abu sai akan kafircin al mubaddil waye mubaddil shi mubaddil shine wanda ga hukuncin Allah sai ya zo ya canza wannan hukunci na Allah ya kawo nashi kuma ya halatta nashi din ya ce nashi ne daidai na Allah ba daidai bane wannan shine mubaddil na ba sa lura Allah ta'ala ya ce zina haramun ne shi sai ya zo ya kawo hukunci zina halal ne kuma ya ce wannan hukunci shine wayewa wannan shine daidai sabanin haka gida humanci ne ko gidananci ne an gano wannan kamar irin yadda turawan yamma suke yi ce yanke hannun barawo yanke hannun barawo ainihin gidadanci ne an gane kuma take yancin bil'adama ne duk wanda ya faɗi wannan cewa yanke hannun barawo gidadanci yanke hannun barawo take yancin bil'adama ne saboda haka kaza kaza kaza to kaga wannan ya kawo sabon hukunci ya canza hukunci Allah sannan ya halatta nashi din wannan shine mubaddil shara kafiran an gane wannan ko ko ya zai ce auren jinsi ya halatta ya za a yi a zo a ce auren jinsi bai halatta ba ai duk wanda ya faɗi wannan bai waye ba wanda ya faɗi wannan ya taka yancin bil adama kaza kaza saboda haka an zauna a majalisa daga yau an halatta auren jinsi da zarar mutum ya zauna a majalisa aka halatta auren jinsi aka ce auren jinsi shine wayewa rashin yin haka kida humanci ne ko kuma kaza kaza da sauransu an take yancin bil adama duk wanda ya faɗi wannan sunan shi kafiri ya fita musulunci ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka domin ya shiga gonan Allah subhanahu wata'ala na halartawa da haramtawa a gane wani ko amma in mutum ya auren jinsi haka kawai ya san haramun zai ba eh ya yi auren jinsi ya san auren jinsi haramun ne ko ya yi luwaɗi ya san luwaɗi haramun ne a gane to wannan sunan shi fasiki ba kafiri bane shi yawwa wa zalika annaha كفرت من جمع بين الوصفين إلا, إلا على كفر ببدل وذلك أنها من جمع وصفين domin a nan wajen ka kafirta saboda a kafarta wazalika an ha kafarta man jama'a bai na wasfayin domin a nan wajen ka kafirta wanda ya tara siffofi guda biyu ne ba siffofi guda biyu na farko a tashiri shara'u lahu min wal nisba lil din eh. min ad wato sannan kuma dangane da addini an gane ku kuna da abokan tarayya ne da suka shar'anta muku addini malam ya azan billah abinda Allah bai izini ba an gane haza huwa al musamma bi tabdil wannan shi ne abin da kira tabdil ya zama to mutum ya canza sa'annan kuma ya halatta abin da ya daidai ne taqaddama annahu kafara bil ijma' annahu kufr kufurin wato ya riga ya gabata can baya cewa a tabdil kufur ne da ruwan malamai amma ba wai kawai saban saban Allah ba saban Allah dan mutum yayi luwadi mutum yayi madugo mutum yayi kaza duk wayannan gaba ɗaya haramun ne sosai babban zunubi ne amma bai kai zuwa kafirci ba sai dai irin luwadin da mutane suke yi don tsafi wanda shine mafi yawan luwadin da ake yanzu ana yi ne don a samu abin duniya an gane ku wannan kai tsaye wato kafirci ne na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شبهات وردود شبهه ده كما ردود الأول نبركو نعم يستدل بعض الناس wasu mutane suna kafa hujja da wannan aya din ala jawazi la'al kafir al mu'ayyan akan halaccin wa kafiri ayyanan ne nam wa du'a bima yu'inu shaitan da kuma yi masa mummunan addu'a da abin da zai taimaka ma shaitan a kansa suna ganin ya halatta ala wahiya ku saurara shi ne rabbana innaka atiti fir'auna wa mala'ahu zinatan annabi Musa ya ce ya ubangiji mu lalle ka ba fir'auna wato kwalliya da dukiya a nan rayuwar duniya na'am rabbana li dillu an sabili ya ubangijin mu domin su batar da mutane daga hanyoyinsa na rabbana daga hanyoyinka amwali ya ubangijin mu ka shafe ainihin dukiyansu tunda yanzu ya bayyana fir'auna na faɗa da addini ka shafe dukiyoyinsu washdud ala qulubi kuma ka daure zuciyansu ya Allah la yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim domin kada su yi imani har sai sun ga azaba mai dadadi alu haza musa alayhi salatu wa salam wannan annabi musa ne alayhi salam da rabbahu ya roƙi ubangiji an yadda bisa ala ya shafe dukiyoyin kafirai fi hadha isharatun ila la'an la'an fir'aun bi ta'yin kace a cikin wannan aya akwai hannunka mai sanda akwai ishara zuwa ga tsine wa fir'auna da mutanensa ila la'an fir'auna wa qaumihi bi ta'yin zuwa ga tsine wa fir'auna da mutanensa ala sabil ta'yin a kama sunan shi a ce Allah ka tsine wa fir'auna li'annan la'an nau'ani domin tsinuwa kala biyu ne saniha akwai tsinuwa wanda yake baro baro na'am sana'anatul lahi alai kama a ce tsinuwan Allah ya tabbata a gare ka kama ashma zalik da abin da ya kama da wannan kinaya akwai tsinuwa wanda yake na kinaya an saka ya ne kada billahi alai ya kama a ce fushin Allah ya tabbata a gare ka wannan tsinuwa ne amma an saka ya kama ashma zalik da abin ya kama da wannan maqalu aidan suka ce kuma fiha jawazu du'a alal kuffar a cikin wannan aya akwai halaccin inuwa ga kafirai da abin da zai taimaka ma shaidan akan su kuma gaba tun da ce rabbana ko an ce rabbana shdud ala qulubihim hmm. rabbana tsbis ala amwalihim wa shdud ala qulubihim ko ka daure zuciyarsu domin kada su yi imani sai sun ga azaba mai raɗaɗi kaga ai anan wajen wajen wasjud ala qulubihim nan a cikin nan akwai a inuwa a gare shi kuma mummunan addu'a a gare shi da abin da zai taimaka ma shi shedan a kan shi an gane wannan ko aha nan bi an yi muridu fi dalali yumarriju wato anan wajen wato annabi Musa ya musu mummunan addu'a cewa su kangare su kangare wajen batar su wa an yatba Allahu ala qulubi kuma Allah ya toshe zukatansu hatta la tashriha lil iman har ya zaman to ba za ta bude ba imani ya shiga kama kala Musa wasu tut ala qulubihim kamar yadda Musa ce ya Allah ka daure zuciyarsu kada imani ya shiga nam kullah sai muka ce anan wajen rabu ala hadhihi shubha wato za a bada amsa ga wannan shubha din nam bi anna du'a'ahu alayhi salatu wassalam bi an yadda sallahu ala amwalihim cewa addu'an da ainihin annabi Musa yayi cewa Allah ya shafe dukiyansu ba ya nuni a kan tsinuwa shafe dukiya daban tsinuwa daban gayatu ma fi huwa du'a alayhi wato gayan abin da ke cikinsa, shi ne musu mummunan addu'a Allah ya kuntata musu na'am la'allahum tan shari'a qulubuhum lil iman saboda wata kila idan Allah ya kuntata musu zai iya yiwa zuciyarsa ya bude imani ya shiga wani yana girman kai ne yana kangarewa yana fada da addini idan yana da kuɗi da zarar Allah ya jirabe shi da talauci Allah ya jirabe shi da rashin lafiya sai ga ya koma zuwa ga Allah ina fatan gane wannan galiban wani faɗan wato ƙarfin mulki ke kawo shi yana ganin ga mulki a hannunsa ga shi da wadata sai ya amfani da wannan dama ya ta fada da addini nam idan da ƙalai mulki aish idan rayuwa ya kunci a gare su da Allah na tausi a an da domin yalwatawa shi ya batar da su kuna da ku yalwatawa da Allah ya musu shi ya batar da su daga amsan gaskiya kama a shara ila zalim kauli. kamar yadda ya ishara da wannan da cewa ga bi qawlihi rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu ya ubangiji lalle ka ba fir'auna da kuma fadawansa ka ba su kwalliya ka ba su ainihin dukiya a rayuwar duniya rabbana li yudillu an sabili ya ubangiji mu dan su bace dan su batar da mutane daga hanyarka ولهذا دعا موسى ربه an yi hulika amwalan wannan shine dalilin da yasa annabi Musa da ya ga wato Fir'auna yana amfani da dukiyarsa da mulkinsa hmm. wajen faɗa da addini sai yayi addu'a Allah ya hallaka da dukiyar domin a rage masa karfin faɗa da musulunci hmm. wa yubaddidu kuma ya tarwatsa wa yubaddiduha hmm. Allah ya tarwatsa dukiyar la'allahum yarji'una kufri wal ma'asi saboda wala Allah za su dawo su bar kafirci da saban Allah na'am sai eh, to shi ne za mu ji wajdud بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أقول لهم wato muna ce musu almuslimuna la tawahaduna la tawhaduna illa ala aqidati sahiha su mu'minai ba sa hada kai sai dai akan aqida ingantacciya al aqida allati jama'at as-sahaba ita ce aqida wacce ta tattaro ainihin sahabbai wa kanu mutafarriqin wanda da can sahabbai sun kasance kansu arabe yake sai aqida ta tara suka zama tsintsiya madaurin ki daya Nam kama kala ta'ala. Kamar yadda Allah ke cewa. Wazkuru ni'matan lahi alaikum. Ku tuna da ni'iman da Allah ya yi a gare ku ya ku sahabban annabi. Iz kuntum a adan. Lokacin kun kasance makiya. Kuna adawa da juna. a gane ku. Fa Allah fa bayna qulubikum. Sai Allah ya tara tsakanin zukatanku. a gane wani ku. Na mallafi jama'a bainar sahaba. Menene ya tara tsakanin sahabbai musamman muhajir musamman ansar. Al da khazraj. menene abin da ya tara su a wannan lokaci min al-furqati daga ainihin rabuwa da rikici illa hadhihi al-aqida ai babu abin da ya tara su face wannan aqida ta la ilaha illallah hiya ma'ana la ilaha illallah wanda shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah na'am fala yajma'u an-nas illa illa al-aqida as-sahiha babu abin da ke tara mutane waje daya su zaman to tsintsiya madaurin ki daya hmm. face aqida ingantacciya aƙida na maganin ƙabilanci yana maganin ɓangaranci yana maganin 'yan ƙasanci yana maganin wariyar launin fata yana maganin ainihin kowane irin abu a gari idan aka riƙe aƙida za ga cewa mutane za su zamanto sun manta da duk wani bambanci tsakanin sai dai abin da ba a rasawa na ainihin ɗabi'an ɗan adam eh. nan fala yatma'u an illa aqida as-sahiha. Babu abin da ke tara mutane face aqida ingantacce. wa amma an yakunu mukhtalifin fi i'tiqadihim amma ya zamanto mutane su zamanto mabambanta wajen aqidun su balam yastami'u abada ba sa taba hada kai har abada a gani in dai mutane su zamanto mabambanta wajen aqidun su su da hadin kai har abada ba na manta muna yara wallahi bai taba yiwuwa bahaushe yayi sallah a masallacin bai rabi haka nan shi ma bai rabi bai taba yiwuwa ya sallah a masallacin bahaushe masallatan daban-daban ne lokacin sufanci ake yi ta ce ina ai ba za a bai rabe ba ai ina kaza bai rabe shi maka zalika kabilanci tsaban shi kuma duka shi bid'a ne duka balantana a ce wannan ahalin suna ne wannan bidan bid'a ne bambanci kawai wannan bahaushe wannan bai rabe kabila ne kuma waye halice su ba Allah ne? Allah ta'ala shi halice su ya ce inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna kuma inda lai atqakum A gani mun halice ku daga namiji da mace daga adam da hawa'u muka sanya muka zaman to ƙasa ƙasa ƙabila ƙabila don ku san juna ba kan ku yi sabani ba sai Allah ya ce lalle mafi girman ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah ya fi daraja ba ana duba wanda yafi daraja shine kabila kaza ba to lokacin saboda bid'a ne akwai tsananin adawa shi yasa ainihin ah, wani shek Adam Ilori ya yi wannan magana ya ce to gaga abu mamaki sai ga wai ga masallaci na zai ce ai masallacin Hausawa ne wannan masallaci na Yarbawa ne ya ce wani dalili alhali dukan gaba ɗaya musulmi ne misali ya kamata ce tunda musulmi ne kalmar shahada ya haɗa ku gaba ɗaya ku zamanto an manta da bambanci amma menene ya haɗa kan mutane aka manta da bambanci shi ne sunna wala tun daga da'awan sunna ta bayyana sai aka fara samun wannan gafin da ke tsakanin kabilu zai rauni zaga ga limami nan wannan limami biyar biyar amma kuma duk masu bin hausawa ne haka ne ko mm. yanzu ga masallacin mt suleiman ne zuwa suwa suke bin shi hausawa lokacin marigayi malam husaini nan wajen suna zubawa biyar biyar ne amma kuma wanda suke bin sallah mafi yawa duk hausawa ne duk wannan bambancin an riga an cire shi saboda mai sunna to in akwai sunna to yana maganin ciwuka da yawa sunna yana maganin camfe-camfe yana maganin tsafe-tsafe yana maganin ƙungiyan asiri yana maganin bokaye yana maganin miyagun mutane kala-kala amma a fa tana taimaka ma biri a kamar kalanzir ne ko fesir wanda ke ƙara hura wuta na tsafi hura wuta na camfe-camfe hura wuta na ƙabilanci hura wuta na ɓangaranci an gane wannan ko to in har mutane suna so su haɗa kai to za su haɗa kai ne akan littafin Allah da sunna da zaran an riƙe sai ga an manta da duk wani bambanci sai musulunci na'am na'am amma ikhtilaf fi masail fiqhiyya amma sabani dangane da matsaloli na fiqh matsaloli na ijtihadi allati yahtamiluha ad-dalil wanda dalili ke daukar ta fa hada la yu'athir eh irin wannan sabani wanda ana samu ga matsala na ishtihad tsakanin malikiya da shafi'iya tsakanin shafi'iya da hanabila tsakanin hanabila da kaza irin wannan wato ba shi da tasiri wala yuhdisul furqa kuma baya kawo rabuwa idan mutanen suna da kyakkyawan fahimta wala adawa kuma baya kawo adawa na'am li'anna hadha ijtihadun sa'id domin wannan ijtihadi ne wanda ya halatta amma kaga amma a yanzu sai ga wani wai akan mazhaban shi na malikiya ko kan mazhaban shi na hannafiya ko kan kaza sai kawo rabuwa cikin mutane ya nuna duk wanda baya cikin mazhaba na malikiya to ba addini yake yi ba ko wanda baya mazhaba na shafi'iya ba addini yake ba ko baya mazhaba na hanabila ba to duk wanda ya wannan yana so ya kawo bangaranci ko yana so ya kawo mazhabanci manzan Allah bai zo da mazhabanci ba manzan Allah ya zo da musulunci ne kaga mutum yana kira zuwa ga mazhabanci to yana so ne ya bangarantar da addinin musulunci bai da bambanci da wanda yake so ya kawo kabilanci cikin al'umma saboda mazhaba kafin mazhaba ta zo an yi musulunci ba wai mazhaba ne musulunci mazhaba makaranta ne to ya za a yi akan makaranta a zo a raba mu da addini a ce dole sai makarantar malam wani ga makarantu kuma da yawa eh? ga makarantu da yawa makarantu kuma suna kan sunna sai ka ce in ba makarantar malam wani ka je ba to kaza da zarar kaga mutum na kira zuwa ga mazhabanci daidai yake da mai kira zuwa ga kabilanci mai kira zuwa ga wariyar launin fata mai kira zuwa ga a samu sabani tsakanin al'ummar musulmi a gani in ya ce ma ka zo ka bi mazhaba kaza zaka ce wani mazhaba ne manzo Allah ya zo da shi duk da an samu wani wanda zan ce saura kaɗan ya rinda ya ce da manzo Allah zai rayu yanzu girgira ya faɗi wannan da manzo Allah zai zo yanzu wallahi mazhaba malikiya zai yi wai da manzo Allah zai zo shi zai zama mabiyi ne ya fi ainihin mazhabin malikiya ba wai mazhabin malikiya ta bishe ma kaga faɗin wannan magana na ce ya fi sai ya yi ridda amma faɗin ta gaskiya ridda ce manzo Allah wanda shi ne Allah ya ce wa ma sanna ni rasulin illa li yuta'a bi iznillah shi manzo Allah shi ake wa da'a ba shi zai maka da'a ba amma da manzon Allah ya zo saboda tsaban san mazhabin malikiya da imam malik ya zama shine malamin manzon Allah da ba gane wannan to mazhabanci in ba a yake shi ba to sai ya zama dalilin da zai raba kan musulmi gaba daya ya kawo adawa kamar yadda da muna yara kabaru da sadalu wallahi matsala ne wanda ke raba aure da duk mai shekaru ya sani yan kabalu jemagi ta waka ake musu wai da ka sa hannu a gicci ka zama in ya mutu inda za ka haka kabari za ka yi zama jemagi in za a ba mutum aure yadda ake binciken dan shi'a ce dan shi'a ne to ce dan kabalu ne ba za a ba shi aure ba sai kai haka ba ka aure kaga shi mazhabanci ba karamin hadari yake da shi ba duk wani abu da kaji an ce ci ci ci kwaminisanci eh, demokradiyyanci mazhabanci jahilci shashanci bangaranci eh, an gane duk irin wannan abubuwa a ga duk shirme ne munafinci ƙabilanci to irin wannan dole dai ga ahalin suna mu yake su in ba mu yake su ba to akwai matsala ga addinin mu an gane wannan ko ha na'am uh, wala yuhdisu furqa kuma baya haifar da ainihin sabani wala adawa kuma ya zama to shi wannan bambanci na ishihadi bai dace ya amfanar da ya haifar da adawa ba لأن هذا اجتهاد sa'ir Domin wannan ijtihadi ne wanda ya halatta na'am lakin na ikhtilafu fil aqida gairu sa'id sai dai sabani a cikin aqida ba ya halarta. Ba ya halarta a samu sabani wajen aqida a ce wannan ya ce abin akwai tashin kiyama wannan ya ce babu wannan ya ce Allah ɗaya wannan ya ce babu wannan ya ce akwai hisabi ko akwai azaban kabari wannan ya ce babu wannan ya ce akwai ceto wannan ya ce babu irin wannan ba ya halarta. wannan ya ce annabi isa zai dawo wannan ya ce babu wannan ya ce akwai azaban kabari wannan ya ce babu wannan ce akwai akwai iraji wannan ce babu to duk irin wayannan biya ko irin wayannan sabani ko wannan ce qur'ani maganar Allah ne ba saukakke bane wannan ce maganar a wannan ce qur'ani maganar Allah ne wannan ce ba maganar Allah bane wannan ce qur'ani halitta wannan ce ba halitta ba to irin wayannan sabani ba abun wasa bane an gane wannan ko na'am wala yastamiu ila alayhi mutakallifun abadan wato mukhtalifuna abadan masu sabani ba sa taɓa samun haɗin kai akan wannan al'amari har abada na'am la yastami'u al-mukhtalifuna fil aqida ma ma hawala man hawala hmm. masu saɓani cikin aqida ba sa taɓa samun haɗin kai duk ƙoƙarin da duk ƙoƙari yayi hmm. inda ya samu bambancin aqida magana haɗin kai wahala ne kamar ka ce tsakanin ahalin suna da ɗan shi'a a samu haɗin kai zai yi tsakanin wanda ya ce ƙur'ani ya cika bai cika ba tsakanin wanda ya ce sahabbai sun yi ridda da wanda ya ce ba su yi ridda ba a ce kuma ana so a samu haɗin kai tsakanin su ko tsakanin ɗan ƙala ƙato wanda ke cewa hadisin manzan Allah ba hujja ba ne da mai cewa kuma hadisin manzan Allah hujja ne a ce wai a samu haɗin kai tsakanin su zai yi ko sai dai a samu haɗin baki ba haɗin kai ba kai ne ba zai haɗu baki ne zai haɗu a gama surutu a gama cacan baki ya kamata mu manta da bambancin mu ya kamata kaza duk wannan surutu ne wanda na siyasa kaga ana wannan kawai za ku zauna ne ku sha shayi ku bata kanku lokaci amma fa ba zai yi ba sai dai tasabuhum wa qulubuhum shatta eh annahu yuridu an yajma bayna almutadadda domin yana so ya hada tsakanin abubuwa masu kishiyar da juna kana so ka hada tsakanin gabas da yamma kana so ka hada tsakanin sama da kasa ta haɗu yiwu wala yumkin al-jam'u bayna almutadaddat walmutanaqidat wal mutanaqidat zai yiwuwa a hada tsakanin abubuwan da suke kishiyanta juna ko abubuwan da suke karo da juna ba a hada su na'am an yi karatu na'am Thank you. muna sallah da sallah masallaci daya amma kai za ka su su suna zuwa masallacin ku amma mu ba za mu zo za su ba eh.

shi ka dalibi ka yi shi in ya zo in ya dawo daga daura aure ga ka sai a shi ce dole sai kai aure ga Allah ka da amma zuwa masallacin su gaskiya in ma an zaka za a yi za a zama jama'a gidan ka wallahi shi wani sun gan shi sun duk kokarin da mai kokari yayi eh na'am an kai gama da mawani to na insha Allah tunatarwa da yau akwai karatu na ishadu salike ila tsarin musallin wancan masallaci na layin kosai ana kara tunatar da yawa ana ba da ikon halatta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله.